أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد in wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da mahangan alkur'ani mai girma da kuma sunna mai girma dangane da al'amarin hasada insha Allah darasinmu zai kasance dangane da sabubba da kuma abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya aiwatar da hasada mun san cewa cikin darasin da ya gabata hasada tana daga cikin miyagun sifofi wanda alkur'ani ya zarga hakanan sunoni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma na iyalan gidan satsar kaka suka zarga kuma suka nuna cewa abacewa da take tana da haɗari kuma muguwar cuta ce wadda za ta iya ta hallakar da imanin mutum da kuma duk kyawawan ayyukan da mutum ya aikata kamar wuta ce wadda take ƙone itace haka hasada take wurin kone imani da kuma kawar da imani haka nan ma da rusa kyawawan ayyukan mutum da ya wahala ya aikata to amma a wurin abin da ya kamata ya zamanto mutum ya yi tunani in har ya kasance kenan wannan shine ɗabi'an wannan sifa wannan shine halin wannan sifa ɗin wannan shine makoma da kuma sakamako na mutumin da yake ɗauke da wannan sifa ɗin a nan wurin tambayan da zai zo shine menene yake ingiza mutum ya kasance ya je ya hasada me zai sa shi ya hasada menene sababban da suke ingiza mutum ya zamanto ya aiwatar da wannan sifa ɗin wannan yana buƙatar ya zamanto mutum ya san su domin ya zamanto mutum ya kauce musu kada ya zamanto mutum ya ji ya fada cikin tarkon shaidan wannan mummunan tarko da kuma mummunan cuta na zuciya wanda yake hallakar da imani da ma kyawawan ayyukan mutum gaba ɗaya a nan wurin atullah makarim shirazi yana bayani a cikin wannan littafi nasa al-akhlaq fil qur'an yana bayanin abubuwan da ya kira su dawafi ul hasad abin da suke ingiza mutum ya zamanto mutum ya ji ya aiwatar da hasada yana cewa minal ma'lum annal kathira min sifatin razila tatanagam ma'a ba'diha wa bainaha ta'thirun mutaqabil yake cewa wani abu ne wanda yake sananne dewa daga cikin miyagun sifofi dewa daga cikin miyagun ɗabi'u suna da alaƙa da junansu suna, suna tahiya ne tare za ka samu cewa wani mataki ne mutum zai hau na wani mummunan ɗabi'a sai ya ingiza shi zuwa ga wani mataki kamar kenan marhala-marhala daki-daki sannan za ka samu akwai tasirin da suke da shi a tsakaninsu <clears throat> wanda kowanne yana da tasirin da yake wanga yana ba wannan tasiri wannan shi ma yana ba wannan tasiri kowanne daga cikinsu yana da tasirin da yake azawa kan wani ɗabi'a hakanan kuma wannan gwargwadon kenan tsananin shi ko kuma raunin shi yake cewa wal hasadu aidan min hazi sifat hasada shi ma bai hita ba a cikin da'irin waɗannan sifofi wanda suke da alaƙa da junan suke da irtibati da junansu hakanan suke da tasiri sashensu a kan sashi haithu yan sha'amin sifatin ƙabiha ukhra ta inda za mu iya ganin kenan shi kan kanshi hasada mummunan sifa ne wanda shi ma yana ɓuɓɓugowa ne yana samo asalinsa ne yana samo tushen shi ne daga wasu miyagun ɗabi'u watan wasu miyagun ɗabi'u mutum zai aikata sakamakon haka nan, sai zamanto ya haifar masa da wannan sifa ɗin ta hasada a cikin zuciyar shi wa huwa bi nafsihi yu'addu manba'an wa masdaran li raza'ilin kathira aidan hakanan kuma za mu duba shi kan kanshi hasadan shi ma zai kasance kenan maɓuɓɓuga zai kasance masdari zai kasance asase da kuma tushe da jijiya na sauran miyagun ɗabi'u wanga sifa zai kasancewa a tushe na wannan sifa din wannan sifa shi ma zai kasance tushe ga wani sifa mai biyo masa baya wannan shine alaƙa da da tsakanin miyagun sifofi miyagun cututtuka na zuciya wanda daga cikinsu musamman hasada ويذكر علماء الأخلاق للحسد منابع كثيرة malaman akhlaq suna bayani akan cewa lallai hasada yana da mabubbuga da yawa da daman gaske wannan mummunan sifa ta hasada tana da wuraren abubuwa watan wuraren da take samun asali watan tana da mabubbuga kenan da take samun asali takan samun samuwan kanta watan tushoshi ko kuma asaloli ko kuma jijiyoyi za mu cewa wanda daga gare su ne hasada take fitowa malaman akhlaq sun yi bayani daga cikinsu sun ce akwai minha al'adawatu wal hiqd bin nisba ila akharin wata akwai adawa tsananin ƙiyayya da kuma hiƙidi watan ƙulli munan ƙulli na ƙiyayya da baƙin ciki wanda mutum yake ɗauke da shi dangane da sauran mutane wannan suna daga cikin mafi muhimmancin sabubba da kuma abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya ji ya yi hasada shi yasa mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi daga adawa ya yi ƙoƙarin ya tsarkake zuciyar shi daga hikidi kada ya kasance kana da ƙiyayyar wani a cikin zuciyanka kada ya kasance kana riƙe da wani a cikin zuciyanka saboda in ka kasance kana haka nan to sannu sannu wannan abin zai ingiza ka ya zamanto kaya hasadan shi sannu sannu wannan hasada din yi ƙarfi zai kai mutum mahallaka kamar yadda muka gani cikin darussa da suka gabata kenan haithu ya tasabbab fi an yatamanna al-insan zawalan ni'ma عن الطرف الآخر الذي يحمل له الأداء ويبتن له الحقد wannan kenan zai iya sababa ya kasance mutum ya hau matakin hasada ta yadda zai yi gurin gushewar ni'ima ga wanda yake hasada ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya masa ya kasance ya ya rasa wannan ni'ima din da Allah subhanahu wata'ala ya masa kuma ya kasance ya gushe To ko da kuma wannan ni'ima ɗin ba zai kai ga wanda yake hasada ɗin ba shi da abin da yake da muhimmanci gare shi ya kasance wannan ni'ima ɗin ya gushi saboda mai saboda abin da yake ɗauke da shi na adawa da kuma hikidi a cikin zuciyar shi dangane da wanda yake hasadan shi kin ɗaya daga cikin sabubba da kuma abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya hasada shine adawa da kuma hikdi wal akhar huwa al kibr wal gurur abu na biyu kuma daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya ji ya aiwatar da hasada shine girman kai da kuma ji da kai mutum ya zamanto ya rudu yana ganin cewa shi wani abu ne yana girman kai yana nuna isa yana nuna tinkaho dangane da mutane wannan shi ma zai ingiza shi zamanto ya hasadarsu izara ولهذا إذا رأى a غيره يتمتع بنعمة بنعم أكثر منه فإنه يتمنى زوالها shi yasa duk lokacin da mutum da yake da girman kai mutum da yake da tunkaho yake ji da kanshi ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wani ni'ima wanda shi bai samu wannan ni'ima din ba saboda yana ganin cewa ya fi kowa kuma shi ya fi cancanta da komai to sai zamanto ya yi fatan gushewa wannan ni'ima ɗin bal a fi izalatiha ba ma zai kaɗaitu ba da fatan wannan ni'ima ɗin ta gushe daga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'ima ni'ima a'a yana ma sa'ayi yana aiki zai kokarin ganin cewa ya yi aiki ganin cewa wannan ni'ima ɗin ta gushe kuma ta hanyar ya amfani da wasu mutane ya biya su su je su kai hari su kawar da wannan ni'ima ɗin ko abin da ya kama da haka saboda mai saboda kenan ya yi ƙoƙarin likai horiza ta kaho a lal'akari saboda ya tabbatar da cewa lallai ya fi kowa kenan duk wani abin da yake a hannun mutane kasance ƙasa gana shi wannan kenan mummunan sifa na girman kai wanda shi ma cikin darussan da ya gabata mu yi bayani kan shi kan cewa na daga cikin miyagun sifofi miyagun ɗabi'u wanda suke kai mutum mahallaka ta yadda har ya kai mutum ya zamanto ya yi ma Allah ta'ala girman kai kenan ta nan wurin muna ai fahimta girman kai da ji da kai yana daga cikin abubuwan da suke iya ingiza mutum ya zamanto ya hasadan wasu cikin sauƙi sai zamanto ya haɗa cikin wannan mummunan sifa wanda yake aske yake ƙone kyawun ayyukansa gaba ɗaya kai har ma imaninsa a thalis abu na uku wanda shi ma za mu iya gani kenan bayan mun ce adawa da kuma hikdi hakanan kuma mun yi bayani dangane da girman kai da gururi wannan suna daga cikin abubuwan da suke kawar da suke ingiza mutum ya zamanto ya shiga fage na hasada ya zamanto yana hasadan wasu wanda Allah subhanahu Ta'ala ya musu ni'ima wannan kuma zai sababa kawar da kyawun ayyukan shi da kuma imanin shi sai abu na uku wanda shine hubbun ri'asa son shugabanci duk mutum da ya kasance yana son shugabanci yana son duk inda ya samu kanshi zamanto shine gaba yana son duk inda ya samu mutane ya kasance shine shugabansu shine ke jagorantansu shine ke rike da ragaman al'amarinsu to wannan mummunan sifa ne wannan zai ingizashi shi ya zamanto ya hau marhala na hasada idan bai samu haka ɗin ba kinan haisu ya tasabbab fi an ya tamannal insan zawalan ni'ma ay zawalan ni'matul akharin likai yastati'u bizalika min tahkimi saytaratihi wa hukumatihi alaihim kinan wannan shine zai ingiza shi son shugabanci ingiza shi ya zamanto ya yi hasadan wasu ya yi fatan cewa ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ya zamanto wannan ni'ima din ya gushe saboda me saboda ya zamanto ya samu dama ne ya zamanto ya samu saitara a kansu ya yada hukumarsa a kansu ya yi shugabanci a kansu yadda yake so ya zamanto kenan ba su da wani kima ba su da wani abin hannunsu sai abin da ya ba su ko sai abin da ya mallaka musu kenan li'annahu iza lam takun qudratuhu wa farwatuhu wa imkanatuhu al-ukhra aksar min al-akharin kenan fa innahu qad la yastati'u an yuthabbita arkana hukumatihi alayhi duk lokacin da ya kasance ikon shi ko dukiyan shi ko imkanat kin shi abubuwan da suke cikin ikhtiyarin shi abubuwan da yake sai tsara a kansu duk lokacin da su kasance ba su hina sauran mutane ba yawa kenan tana yawa ba zai iya haƙaƙar da hadafin da yake son cimma na ganin cewa ya mallaki mutane ya jagorance su ya samu saitara a kansu saboda kenan shi ma son shugabanci ɗaya ne daga cikin miyagun sifofi wanda musulunci yake zargi kuma ya umarni da a kauce masa kuma ɗaya ne daga cikin sifofi wanda yake ingiza mutum ya sababa shi ya sababa masa hasada ko kuma ya kasance ya sa mai ya hallaka masa da ayyukansa gaba ɗaya ma da imaninsa arrabi'u min asbabil hasad na hudu daga cikin sabubba na hasada muna da alkhawfu min adamil wusul ilal al duniyawiyya ad-dunyawiyya watan jin tsoro mutum ya kasance yana jin tsoro akan cewa ba zai cimma maƙasar da shi ba na duniya wata yana da manufofi na duniya wanda yake son ya cimma amma sai rika jin tsoron cewa lallai ba zai cimma waɗannan maƙasar ba ba zai cimma waɗannan manufofin ba sakamakon haka sai kasance yana hasadan sauran mutane li'annal insan ya tasawwar ahyanan annan ni'amal ilahiyya mahduda saboda wani lokaci mutum zai rika tunanin cewa kai ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala ni'imomi ne mahduda a cikin karamin tunaninsa da kuma mummunan fahimtar shi ga Allah subhanahu wata'ala sai ganin cewa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala suna da iyaka saboda haka da yana ganin da wani ya samu yana ganin kenan abin ba zai kai gare shi ba ko saboda haka kenan falau annal akharin hasalu alaiha fa yumkin an yuhram minha aw la yasilu ilaihi minha illa alqalil sai da ganin cewa idan mutane sun cimma wannan ni'ima din sun samu wannan ni'ima din to yana ganin kamar kenan shi ni'iman ba zai kai gare shi ba kuma yana ganin ko da ni'iman zai kai gare shi zai ɗauki lokaci kuma abin da zai zo gare shi abu ne wanda yake kaɗan saboda haka sai ya hasadan waɗanda suka samu ni'ima din kenan wannan shi ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya yi hasadan bayan Allah subhanahu wata'ala saboda ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alhamis na biyar al-ihsas bil haƙara wa duniya mutum ya kasance yana ihsasin haƙara yana ganin cewa shi mutum ne wanda yake wulakantacce bai da wani kima saboda kuma yana ganin kanshi kamar ƙasa ga mutane duk lokacin da ya ga mutane sun samu wani ɗaukaka mutane sun samu wani girma ko ana darjantar da mutane sai zamanto yana hasadansu yana ƙiyya da su asadisu min asbabil hasad huwal buhul na shida daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya yi hasada shine rowa mutum da yake da rowa bai son ya ba kowa haka ne kuma yana baƙin ciki duk lokacin da ya ga wani ya samu wani abu sai zamanto ya hasada shi domin bai son duk wani alkhairi ya kai ga mutane shi kaɗai yake son ya samu kuma in ya samu bai so ya ba kowa sannan ko ba shi ya ba mutane ba dai bai son ya ga wani yana ba wani bai so ya ga Allah ta'ala ya ma wani ni'ima bai so ya ga wani ya ma wani ni'ima sai zamanto yana hasada wannan ke yana daga cikin abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya yi hasada ya yi baƙin ciki ya yi fatan gushewar ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wasu ya yi ƙoƙarin ganin cewa shi kaɗai ya samu wannan ni'ima ɗin ko kuma in ma bai same shi ba kare zamanto kowa ya samu sai zamanto kenan an zamanto dai an zamanto daidai an zama ɗaya wannan kenan za mu iya ganin sashe daga cikin sabubba wanda malaman akhlaq suka bayyana da kuma abubuwan suka bayyana da kuma abubuwan da suke ingiza mutum ya zamanto ya hasada kenan lazima ya kasance mutum ya yi iltifati zuwa gare su ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi daga wannan miyagun sifofi wanda za su kai shi marhala na hasada da kuma ƙiyayya da mutane da abin da Allah subhanahu wata'ala ba su wannan kenan a takaice da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin